a hirata da jami'ar hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp obed mary mallum ta tabbatar da akwai lamarin da kuma irin matakan da aka ɗauka domin kawar da matan daga kan hanya Ya wani dalili suka tara hanya akwai rai da aka yi na wayan da suke da hannu a kashe dan sandan da aka kashe kwanakin baya wani sajen ke sa suka fito suka tare hanya don arrest to suna so wai a sake yaran ne kenan hanya ce wanda yake ta haɗe jihohin Adama, taraba da gombe kuma gashi an toshe hanyar yanzu ku wani matakai kuka ɗauka yanzu haka inda muke magana da kai da kwamitina yan sanda da wakilanta da kuma shi ne girma sarkin kasuro da kuma ɗan majalisa da yake wakiltar wannan bangare da kuma chairman na local government suna nan yanzu haka suna magana inda za a yi a samu a bude hanya suka tare da matan matan na wani shiya ne na shiyar kaltungo ne ko kuma na shiyar billiri na kaltungo ne mata mhm. daga kaltungo daga bisani kuma na hira da wasu matafiyan da ta da su sunana dimas sorry daga Niman zani jos me ke faruwa wannan hanyar da ya gata nan dai sai Allah kada ya sani me ke faruwa dai hanya a tsaye take tun karfe bakwai da rabi na fiye. me ya faru. wani akwai wani siyar su je noma ne an kama su guda ko an jan suka ce a sake mutane kuma polis sun kama da eh, mm. kuma tambayar da na yaka ce wa a daka ne harba wanda na da wanda suke tafiya da shi farauta. Eh, aka kama. Eh, aka kama su guda domin bayan su guda biyu sun za su je kama a ci su aka kama su suma sai matan suka tare hanya matan suka tare hanya ba maza ba ne a tare sun an sa wuta munan awa biyar yanzu kidan. to yanzu su matan su ne suke nema da sake mutanen. eh matan ne suke nema a sake musu mutanen ko kuma gwamna ya zo da kansa. to su ko matan fa suna ina. suna da a cikin canza a can fadin da yana gani wuta na tashiwa a murima sun sa tare sun sa wuta sun sa manyan manyan itatuwa sun tare hanya. su matan. ya ba fita mutane mutanen sun blocking hanya sun sun kare sun blocking hanya kan sai an saki mutanen sun din kafin a bude kofa mhm. ni ma mai tafiya ne kin fito daga ina ne daga adama kina so za ki je to kin fito tun kamar misalin karfe nawa wajen ya tsare ku misalin sha ɗaya muna wurin to su matan da suka fito suna wannan zanga-zanga menene suke gaya muku magana kawai suna zaune ne kawai a tsakin hanyar suna fuskan gwamna sai dai ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto kimanin karfe shida da rabi na yamma babu bayanin ko matan sun watse daga kan titin Abdulhamu Muhammad Mudan Amurka daga Bauchi a Najeriya.